أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى عم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونا يمتشينا الهميس شاء ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya. kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam wata ce mai ciwon kwalsa wannan ya kai ba za ta iya ɗaukar azumi ba to malam a wannan hali ya za ta yi da azuminta ko kuma in ciyarwa ne ya za ta yi za ta ciyar rana akan rana ko za ta haɗa dukkan wanda ta sha kuma da wani irin nau'in abinci za ta ciyar dafaffe ko ɗanye idan mutum yana da uzurin da ba zai ba shi damar ya yi azumi ba kuma ya zama hukuncin da ya hau kansa shine ya ciyar to yana da damar duk rana ɗaya ya ciyar sau ɗaya duk rana ɗaya ya ciyar da muskini ɗaya kuma yana da damar in yana da iko ya haɗa duka ya ciyar a rana ɗaya ma'ana da zarar an ce an ga watan ramadan kuma ya tabbatar ba zai iya azumtar watan ramadan ɗin ba duka sai ya dafa abinci na mutum talatin ya ba su idan ya haka shi ya gama ciyarwarsa baki ɗaya wannan shi ne abin da anas ɗan malik yake yi a lokacin da ya zama bayi da damar yin azumi shekara biyu kafin ya bar duniya da zarar an ce an ga watan azumi shikenan sai ya dafa abinci na mutum talatin sai ya ba su su ci shikenan shi ya gama ciyarwarsa to da haka ko mutum ya ɗauki waccan hanya ko kuma ya ɗauki hanyar duk ranar da aka kai azumi ɗaya sai ya ciyar da miskini ɗaya wannan ya yi, sannan magana cewa a ciyar da ɗanye dafaffe shi ya fi tabbatar da ma'anar ciyarwa domin idan ka ba mutum ɗanyen abinci ba dole ne ya zama ya ishe shi ba ba dole ne kuma ya zama ya zama zai iya ci a lokacin ba wanda ita kuma aya ta ta ka ciyar da aka ma'anar ciyarwar ta fi bayyana in dafaffe aka bayar domin a dafaffe ake iya gane cikin mutum da yadda zai ishe shi kuma sannan dafaffe ne wanda da ka ba shi sai ci kaga wannan dai shi ya fi amsa ma'anar ciyarwa amma idan yanayi ya sa kuma ba za a iya samun dafaffen ba in an ba shi ɗanyen tare da kayan sarrafawar wannan ma ba laifi ba ne ba amma dai a dafa ɗin shi ya fi ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam Allah ya kara ma lafiya amin Allah ya kare mu baki ɗaya'. malam wai menene hukuncin macen da ta nemi izini ta fita anguwa ko ta nemi izinin ta fita anguwa a wajen mijinta sai mijin ya nuna ƙofar gida sai ya ce in kin fita ta wannan ƙofar, bakin aurenki sai ta fita ta taga window malam menene hukuncin wannan auren auren su yana nan tunda sharadi ya sa mata sai ta fita ta kofa sai bata fita ta kofa ba sai ta fita ta window kaga sharadin bai cika ba wannan matar tana da wayo da haka auren su yana nan kuma ko da a ce ma ta kofar ta fita ba wai kai tsaye za a ce auren ya lalace ba sai an dawo an sake tambayar mijin tsorata ta kake so ka yi ko da gaske dai sakin kake so sai ya ce sakin nake nufi da gaske tun da ta fita to sannan sai a sake tambayar sa to kuma sakin nawa ɗaya ne ko biyu in ya taɓa mata ɗaya to dole wannan ya zama na biyu in kuma ya mata biyu a baya to dole wannan ya zama me na uku amma in bai taɓa mata ba to dole sai an tambaye shi nawa kake nufi an gane ko da haka in ma ya ce ni kwata-kwata barazana nake mata so nake in tsorata ta shi kenan ba maganar saki domin malamai suka ce caye in to tayin amma tare da haka kuma saki yana hannunsa har ila yau dan irin waɗannan kalmomin suna da harshen damo suna iya ɗaukar tsoratarwa sannan kuma suna iya ɗaukar tabbas sai abin da miji ya tabbatar daga baya shi za a yi masa aiki da shi kamar kai ne ka ce da ɗanka in kai kaza sai na da ke ka kana da damar ka janye ka fasa dukan baka yi laifi ba domin kalmar tsoratarwa ce shi da alkawari na tsoratarwa idan an fasa shi baya zama wa laifi shi yasa ko Allah subhanahu wataala da yake cewa zai shigar da yan wuta masu sako cikin wuta malamai suka ce idan Allah ya saba wannan alkawarin baya zama wa waya ga zatin Allah domin shi alkawarin azaba in an saba shi girma ake daɗa samu alkawarin rahama ne in an saba shi ake tawaya ake kaskanta idan ka ce in kai kaza zan baka naira goma da ya sai ka ki bashi to girman ka ya faɗi amma in kai kaza zan dake ka da yayi sai ka yafe masa sai ya daɗa ganin me girman ka saboda kayi afuwa wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza manzo Allah yake duk wani bawa da yayi afuwa Allah yana ƙara masa ɗaukaka sanadiyar afuwa da haka dai alkawarin azaba ko alƙawarin horo in an canja shi babu matsala wa inni wa in au'atuhu aw wa'atuhu la mukhlifu mi'adi wa munjizu maw'idi kamar yadda wani mai waka yace tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam mala Allah ya kara lafiya da kai da Allah ramma amin malan tambaya shine wai ana cefane a aljanna wannan bakalle leda ce take tsorata shi ko to abin da yake akwai shine shi cefa ne jin daɗi ne ko wahala ce domin wahala ce ba yi a aljanna domin duk wahala babu ita a aljanna shi yasa wani malamin mu lokacin muna karatun digiri na farko a Sudan yana karantar da mu ayatul ahkam ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce to sai aka zo magana akan falalar aljanna aka yi ta karanto ayoyin da suke magana akan ni'imomin aljanna da ya durkusar da kai sai ya fashe da kuka aka ce Allah ya gafarta malam ya ana maganar ni'ima kuma kake kuka yace wato yara ni abin da ya dada burge ni da aljanna ko kun san me yasa ni kuka muka ce a'a yace matsalar ko daɗin duk wannan ni'imar da ka sha a kyauta ba kuɗin fa ne kaga sabanin duniya duniya in ka ga mai gida yana shan jamiya yana jin daɗin jamiyar amma sa yake ci ta buzu wai an ce buzu ne kun san ana tafiya a mota in aka zo tasha fasinja suka ɗan sauka su ɗan yi siye-siye ko wai buzu ya sauka ga kowa yana siyan abu shi ya rasa me zai siya dan shi ba ne bai san kan garin ba kawai sai ga mai sabulin salo <laughs> ya kawo buzu ya sa kuɗi ya sai sabulin salo da aka shiga mota wancan ya sai tsire wancan ya sai gyada wancan ya sai rake kowa ya fito yana ci sai kawai aka ga buzu ya buɗe sabulin salo shi ma yana karya yana ci ba shi sai kun fahimci aka ce kai buzu ne kake haka ce kuɗi na nake ci da haka a duniya in ce fa ne yi daɗi tare da kana jin zaƙin jarmiya kana jin zaƙin magi amma kana tuna cewa fito daga jikinka wannan abin ya fita gobe ma kuma in kana so sai ka sake fitar da wani abu to kaga aljanna ba haka bane ka sha jarmiya a kyauta ka sha madara a kyauta ka sha zuma a kyauta wannan shi yafi komai daɗi da wannan ne aljanna ta bambanta da duniya in ba haka ban an ce aljanna ma sai ka sa kuɗi ka siya duniya ma sai ka sa kuɗi ka siya to me bambancin me marabar dan ba da faɗa kaga da abin ya zama iri ɗaya kenan ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malan tare da alaran mansa lafiya amin Allah ya kare mu baki daya malan ya halatta miji ya aske ko namiji ya aske gashi a kowanne guri a jikinsa banda gemu eh banda gashin baki amma kowane gashi a jikin ɗa namiji ya halatta ya cire shi amma banda gashin gemu banda gashin gashin baki waɗannan gasun guda biyu na gemu da gashin baki ba a cire su duka sai dai a gyara su wani mutum ya cire gashin baki ya zo gaban imam malik imam malik ya ce a je a yi masa bulala aka ce saboda me yace saboda babu inda shari'a musulunci ta ce a cire gashin baki duka manzo Allah ta yi a datse shi a rage an gane ko da haka in ka je ka sa aska ko wuka ka cire shi ga baki daya to nan ka saba wa nassin hadisi mai tambaya a gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace akramaka Allah fatan lafiya malam kai da alaramma tambaya ta ita ce malam menene hukuncin sallama ɗaya a sallah ita ma ta tabbata ko ita ma tabbatacciya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah malam ina so ka yi mun bayani da hadisi ingatacce ko aya eh sallama ɗaya ita ma ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at takbiri ila at ta ka'annaka taraha ya kawo yace wa ahyanan yusallimu taslimatan wahida qubalata wajhihi wani lokaci annabi in yazo sallama a sallah ba dama da hagu yake yi ba sallama ɗaya yake sai ya kalli gabas da ita kawai yayi assalamu alaikum da haka ya tabbata cewa ana iya yin sallama kwaya ɗaya mai tambaya ta gaba ya ce bismillahir assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya saka wa malam da alaramma da aljanna to amin da mu baki ɗaya wai malam annabi isa alaihi salam zai dawo duniya ko a'a zai dawo da nassin qur'ani da nassin hadisai masu tarin yawa na annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ya ce wa in min kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida babu wani daga cikin ahlul kitabi face sai yayi imani da annabi Musa Isa kafin ya mutu wannan ayar ta nuna abin nan gaba zai faru domin yanzu ba duka sai imani da shi ba yahuda ba su imani da annabi isa ba amma dole gaba kan alkiyama ta tashi sai sun imani da shi to sannan kuma aya ta ce qabala mautihi kafin ya mutu kaga ta karyata cewa bai mutu ba kamar yadda suka ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum da nan gaba annabi isa zai dawo yahudawa in suka ga ya dawo za su karyata kansu da kansu na cewa sun kashe shi da suke faɗa a baya to sannan kuma za su yi imani da shi to sai dai a lokacin damar imanin ta wuce imanin ba zai musu amfani ba nasara su da kansu za su zo su yi imani da shi su yadda ba Allah ba ne kuma su yadda cewa wannan kuros da suke sawa a wuya ba shi aka gicciye ba kuma zai zo ya kashe alade zai karya cross zai ɗauke hukuncin jizya wannan kafin alkiyama ta tashi to haka nan Allah madaukin sarki ya faɗa wa innahu hula ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim shi annabi Isa bayyana sa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kar ku kokonto da haka Allah madaukin sarki ce ka ce da su wattabi'uni ku bini domin wannan zance ya ɗauko ne tun daga faɗin Allah walamma duribabnu maryama masalan إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما جربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ذاك الله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون يا تبت حديث بخاري ده مسلم ده ثورا ما لمن حديثين hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa takunu idza nazala fikum ibnu maryam hakaman adilan yaqtulu al-khinzira wa yaksuru as-saliba wa yad'u jizya ya za ku idan Isa dan Maryam ya sako a cikin ku a matsayin mai hukunci da adalci zai kashe alade dan ya nuna ba dabbaci bace ba shi ya zo da nasara cewa su ci alade ba wa yaksuru saliba zai karya cross dan ya ƙaryata cewa ba shi aka soke a jikin kuros ba waye da uljizya kuma zai ɗauke hukuncin jizya jizya shine harajin da gwamnatin musulunci take karɓa daga hannun wanda ba musulmi ba dan a basu su ma su addinin da suka ga dama to daga baya annabi isa zai zo ya ɗauke wannan hukuncin yanzu kam ko ka musulunta ko a kashe ka amma yanzu kafin bayyana sa Allah ya ce in wanda ba musulmi ba suka yadda za su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci kuma za su ba da haraji to a kyale su ce addinin su qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun da haka wannan shine da ire-iren waɗannan hujjoji da dalilai sun tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo tambayarsa ta biyu ce malam akwai gyara a saki uku a kalma guda domin wasu malaman sunna sun ce akwai gyara dan annabi bai yi ba me kake nufi da gyara ma'ana cewa ba haka bane ne? ko kana nufin ana iya gyara auren da aka cikin aka saki cikin kalma ɗaya guda uku to idan kana nufin na farko ba haka bane duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zartar da saki uku cikin kalma ɗaya ba amma ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ya wa tam ya wa tambarin cewa aikinsa shi ma sunna ne shi ya zartar shi ne sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda dan haka abin da sahabbai suka tabbatar musamman kulafa'ur rashidin abubakar umar usmanu ali shi ma ana kiransa da suna sunna kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi to amma sai dai in miji ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya ana iya gyara wannan auren to inda wannan ma'ana kake nufi wannan ba laifi domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya ya ce na sake ki saki uku to annabi yakan ce in kana so ka mai da ka kwa iya komawa sakin ko dai ya zama ɗaya ko ya zama biyu amma ba za mu ba da ukun lokaci ɗaya ba amma lokacin sayyidina Umar shekara biyun farko bayan sun shuɗe na halifancinsa sai ya fitar da sabuwar doka yace daga yanzu duk wanda ya saki matarsa saki uku a cikin kalma ɗaya saki uku ne hikimar haka dan Umar ya rage yawan saki kuma wannan maslaha ce mai kyau wanda sayyidina Umar ya yi amfani da ita kuma ba wanda ya saba masa cikin sahabbai sai dai ana iya gyarawa kamar yadda muka faɗa takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace ina roƙon Allah ya ƙara maka lafiya kai da alaramma Allah ya kare mu baki daya yace kuma Allah ya ba mu ni'imomin da ke cikin wannan wata mai albarka amin yace ina son dan Allah malam yayi bayani akan hadisin da yace duk wanda bai karanta Fatiha a bai karanta suratul Fatiha ba a cikin sallah a bayan liman ba shi da sallah to ya dan uwa babu wani hadisi mai wannan ma'anar cewa in ba a karanta fatiha ba a sallah kuma a bayan lima babu wannan sai dai manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda ya sallah bai karanta fatiha a ciki ba amma bai ce a bayan liman ba domin ka'ida in kana bin liman a matsayinka na mamu in sallah ce wacce ake bayyanar da karatu kai ba za ka yi karatu ba sai ka saurari karatun liman da aka wannan ƙarin da kai a ƙarshe na cewa a bayan liman to babu shi a cikin hadisin illa iyaka waɗansu malamai suna ganin wanda har daga cikin sahabbai an samu masu wannan fahimtar abu huraira Allah ya ƙara masa da yana daga ciki cewa ko da sallar ana bayyanar da karatu idan liman yana karatun fatiha zaka saurare shi ka ji amma idan ya gama ya ce balin kai kuma zaka yi sauri ka karanta taka fatiha wannan fahimta ce amma bata zo a cikin hadisi ba abu huraira yana daga cikin masu irin wannan fahimta yace saboda kada lada da falalar karatun fatiha ta kubuce maka amma dai wata rana annabi yana karatu ya ji wani a bayan sa ma yana karatu da ya idar da sallah ya juyo yake la'allakum taqra'una kalfa imamikum ku kuna karatu ne bayan liman liman yana karatu kuma kuna karatu suka ce bala eh muna haka sai annabi yace ce la tafalu kar ku sake yi fa idza qara'a al-imamu fa ansitu in liban yana karatu ku ku shiru domin ka'idar wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karatun qur'ani kasa kunne ake ayi shiru tambaya ta biyu ce dan Allah malam ina son malam ya ƙara tunatar da 'yan uwa musulmai masu yin surutu ranar juma'a a cikin masallaci yayin da liman ke hudu ba Allah ya shirye mu wannan kan kuskure ne mutum zai asarar ladan juma'arsa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya magana lokacin da liman yake ba, ko yayi wani wasa to fala juma'ata lahu bai da juma'a abin nufi bai da ladan juma'a shi da wanda ya sallah azhar da daya amma ba zai samu ladan juma'a ba Takadda ta gaba mai takarda ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce malam wa jazakallahu khairan wa amin wa iyyak yace mace da tana jinin al'ada za ta iya buɗe waya handset da take da alƙur'ani ta karanta eh za ta iya takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace na roƙiya Allah ya ƙara ma tsoronsa ya baka ikon yi domin sa da kai da alaramma amin Yace, ce don Allah malam ni limami ne ina ba da sallah a masallaci sallolin farilla an yi neman taimakon azumi domin tafsirin da ake gudanarwa a wannan masallacin ko a wannan masallacin da nake sai wani taimakon ya shigo ta hannuna kuma a gaskiya lokacin da wannan taimakon ya zo ina cikin buƙatar kuɗi sai na yi amfani da wannan taimakon da ya shigo hannuna na biya buƙatata da su don Allah malam wai menene hukuncin hukunci na ne domin cin ranar na kasa samun nutsuwa don Allah ka amsa mun tambaya ta jazakallahu bi khairin wa janna to sai ka biya sai ka biya daga baya sai ya zama bashi ka ci amma asali amana ce bai halatta kai amfani da ita ta hanyar da ba ita masu ita suka ce ayi ba to amma tunda ka riga ka yi yanzu ya zama kamar bashi sai ka biya idan Allah ya hore maka sai ka ɗauko wannan kuɗin sai ka dawo da shi asusun masallaci ka ce ga kuɗin ku an gane ko in ma ba ka da kuɗin yanzu ka rubuta a cikin littafin da kake rubuta wasiyarka domin ya kamata ko ya waje ba kowane musulmi ya zama yana da littafin rubuta hada-hadarsa kana bin wani kaza ko wani yana bin ka kaza ko in na mutu a yi kaza da kuɗi na ko in na mutu kaza da kaza da ke waje na ba na bane ajiyar wani ce wajibi ne kowane musulmi ya zama yana da wannan domin kar ka ɗauka cewa mutuwa sai kayi rashin lafiya za ta zo ma ba sharaɗi kuka da Allah ba kuma ba sharaɗi ba ne sai an yi rashin lafiya ake mutuwa in yaro ne karka ɗauka sai ka tsufa ba ku yi wani agreement da Allah cewa ba zai kashe ka ba sai ka tsufa kuma mutuwa ba dole ba ce sai an tsufa ake yi yanzu nan zaka iya mutuwa da haka ya zama wajibi ya zama kana da littafin da kake rubuta dukkan wata hulɗa da take haɗa ka da mutane wannan shine sharadi manzo Allah ya ce ma haqqu mar'in muslimin yabitu laylataini wa indahu shay'un yusi fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi bai dace ba ga wani musulmi da har zai kwana biyu alhalin akwai wata hulɗa da hada-hada da ya kamata a ce ya rubuta wasiya game da ita amma kuma bai rubuta ba in dai kai musulmin kwarai ne to duk bayan kwana biyu za ka rubuta abu kaza ya faru a yi kaza bayan na mutu a bar kaza kaza haƙƙina ne kaza ba nawa bane ka rubuta ka ajiye da haka ina baka shawara ka rubuta wannan a cikin littafin ka na wasiya in ba ka da kuɗin da za ka dawo musu da shi yanzu ta yadda ko ka mutu magadanka za su san ana bin ka bashi za su ɗauko su dawo musu da kayansu kuma wannan yake nuna mana irin halin da limaman mu suke ciki abin takaici abin haushi limaman da suke jan musalla wani zai fito ya ja ku sallah bai ci abinci ba ko kun ci kun koshi eh ku zo masallaci ku zauna a sahun farko liman bai fito ba kuna ta kallon agogo kuna tsaki kamar wanda ku dauke shi aikin gwamnati saboda ku kun ci kun yi nak shi ba ku san me yake ciki ba haka wannan ba daidai bane ba duk al'ummar da kaga malamanta suna cikin mawuyacin hali to bata damu da addinin ta ba da wannan zaka gane abin takaici na musulmin Najeriya da yawa daga cikin musulmi a yau in malami ya canja riga haushi suke ji su abin suke so su ga malami cikin tsumma yana bara yana wulakanta to su sai su rinka jin daɗi wannan wace iri al'umma ce a lokacin da kiristoci alfahari suke da limaman cocinsu sun sai private jet sai kaga suna posting a facebook suna taya wa na murna ya sai sabon jirgin hawa amma su ko musulmi tona asiri suke liman wane ya canja riga ya zama honorable ko ya bi 'yan siyasa wani wace al'umma ce kuma idan malami ya yi rafkanuwa a sallah kuma a tafi ana gulma malam kullum rafkanuwa to ya ba zai rafkanuwa ba zai ciya ba ya ba zai rafkanuwa ba dole ya rafkanuwa malam wani tilawarsa ta fara sanyi yo ya ba za ta yi sanyi ba ya ba za ta yi sanyi ba ko bai ciya koshi ba wani liman an ce ya yi sallar juma'a da yunwa ya rubuta hudu ba tun asuba da ya tashi sallah ta asuba bai koma bacci ba saboda yana tunano ayoyi da hadisan da zai rubuta ya zo ya hudu ba da su sai da ya gama shirya hudu bai yi komai yunwa tana ta cin a ciki da ya zo duk ya gama inna na hamdalillah huwa na nasta'inu yana cewa amma ba'adu sai idan ya dauke wallahi yunwa ta jiga ta shi ya rasa me zai ce yace jama'a takaddar ta zama fara wallahi yunwa ce ba wanda zai tunanin kuma bari ya je ya jawo buhun shinkafa ko buhun gero ko na masara ya kawo masa ila su fita suna ta tsaki ka ji takardar ta zama fara kuma dan su ne fa in dan ta shine shi ma ba shi sai shiga sahun mamu ba a gashi. shi kuma wani liman an zo sallar magarba yunwa ta dame shi gidan makota kuma ana ta dafa miyar kuka ba haɗe jiya tana ta ƙanshi sai da ya zo zai assalamu alaikum ya gama ta ya ce a cikin <laughs> dai mu sani ya uwa wallahi Allah madaukakin sarki zai tambaye mu dole ne sai mun canja wannan mummunar ɗabi'a da muke da ita ta ƙyashi da hasada musamman kuma ga ma'abuta addinin mu in malami ya canja riga kana jin haushi in malami ya hau mota mai kyau kana jin haushi kuma a haka wai kake so addinin ka yayi kyau ma'ana kai kullum addinin ka shine a baya masu addinin ka su kake so ka gansu a baya to ta yaya kai ma za ka samu ci gaba mu ne muka lalata malamanmu musamman a ƙasar hausa a da can mu muka lalata malamanmu mu tsare su su mana sallar gawa mu tsare su su ɗaura mana aure mu tsare su su raba mana gado amma kuma in kasuwa malami ya je sai a hauyi da shi kaga malaman nan masu son duniya shi ba zai tara rumfunan kasuwa amma malami ba zai tara ba to shi kuma malam saboda tsoron kan girman sa ya faɗi sai ya daina kasuwa sai ya zo ya zauna a gida to shi kenan dole malamai su haifan mana ko su samo mana hanyoyin samun kuɗin shigar su a wayance da haka su ma sai suka rinka yin dabaru na yau da kullum sai a ce rigar mamaci in malami yi wanka ta malance rigar mamaci duk rigar da ka mutu da ita in yi ma wanka to ta zama tasa in an zo rabon gado a ce a sa hadda malam a ciki lizzakar misal hazul unsayni ya zo ya ba ku maganin farin jini ya ba wa matan ku maganin mallaka ya ba ku maganin kasuwa duwa ya ja wannan ku kuka ja in tsera da sata daddawa da wari da ya kamata a cikin gwamnati a ce akwai kujerun limamai yanzu a Najeriya fa saboda wautar wasu daga cikin musulmai malami in ya magana siyasa ya zo da sabon abu dan me zaka ce kaza amma a yau lamba biyu fa a Najeriya fasto ne amma yanzu a garuruwan mu da wani malami da malam gida nan zai buga fasta ya fito kansila wasu shi kenan an an bata dan me zai nemi kansila to shi ba dan Najeriya bane dan me kiristoci fasto fasto suke fitowa su nemi matsayi su yi takara su hau manyan kujeru su duk a wajen ma'abuta addinin su ba su yi laifi ba amma sai mu ne muke yin laifi dan mun ce kaza to saboda duhun kai asalin wannan shegantakar turawan yamma suka fara kawo ta raba addini da rayuwa kiristoci aka fara yi wannan propaganda din malaman addini daban malaman rayuwa daban ko masu gudanar da rayuwa daban to amma da suka ga za a cuce su za a yi musu fafa lolo sai suka kiyarda suka kiyarda to amma tunanin yau sai ya dawo wajen waɗansu musulmi marasa wayo marasa fahimta marasa wayo kuma yadda za ka gane ƙarya ne so ake a cuci malamai duk 'yan siyasan mu in sun zo kamfen sai sun yi ƙoƙari sun shiga gonan malamai ko dai su ce za su karanta fatiha ko za su karanta alam na sharaha ko za su ko za su yi wa'azi to in haka ne kuma ku tsaya a bangaren kuma na to shi yasa zaka ga duk shekara 'yan siyasa sai sun yi wa Qur'ani barna a wannan shekarar su ɓata fatiha walan Lali, gairin Magaludi, a wancan shekarar su bata alam na sharaha laka sadrak an ka wizrak fite wa qur'ani wasa fansab kuma in ban da sakarci da tashanci shugabanci asali aikin annabawa ne kuma annabawa suka ce malamai su ne magadansu asali shugabanci aikin annabawa ne malamai kuma su ne magada annaba da haka su suka fi cancanta su shugabanci al'umma shi yasa zaka ga lokacin da shehu dan fodiyo zai kafa daula a kasar Hausa duk kofar gidan sarki akwai masallaci sarkin shine liman shine sarki shine alkali shi zai raba gado shi zai sallar gawa shi zai hudubar juma'a shi zai hudubar idi saboda a lokacin sarakuna malamai ne kuma su ne limamai amma da tafiya ta tafiya demokradiya ta zo ne ake kokarin raba. saboda 'yan siyasa sun san malamai sun fi su farin jini wannan shine kawai hasada malamai sun fi su farin jini kar su shiga su dagula musu lissafi su janye musu jama'a wannan kawai shine amma ba wani abu ba shi yasa wani mai hikima yace da a ce malamai suke shugabanta al'umma har yanzu da yau ba a kukan sata a kasar al'umma da maganar EFCC da IPCC ko me take da yau babu ita yace domin su sun san ayar da take asariku wasariqatu sun san ayar da ta hana ha'inci amma wani dan siyasan yana cin kuɗin al'umma ma yana jin halal yake ci shi bai san maharam yake yi ba matsalar kenan sannan wani mai hikima ya ce inda a ce malami ne yake yin shugabanci ko ya yi sata talaka zai ji sauƙi domin in an je lahira ka san za a farke ko da ya satan ma kuɗi to amma ya yi sallah mai kyau kaga in an je sai a ɗauko sallar ta mai kyau a baka ka farke amma yanzu jahilan da suke shugabantar mutane waɗanda ko sallah ba su iya ba wasan su sun ci kuɗin ka a banza an je lahira sallar da za a farke ma babu ita to kaga duka biyu sun dake ka anan su dake ka a can da haka dai ya ƴan uwa mu fahimta mu gane addinin mu shugabancin mu addinin mu siyasar mu dole ne shugabanni su zama cewa suna kula da addini kuma dole ne malaman addini ya zama suna da ta cewa akan shugabancin al'umma duk wani mai shugabancin da yake so shugabancin sa ya kyau sai ya kusanto da malaman addininsa kusa da shi don su rinka ba su shawara don su rinka nuna masa gaskiya don su rinka faɗa masa gaskiya don su rinka masa nasiha don kada ya rinka zartar da wani hukunci sai ya tuntuɓi malamai ba mu dai yi laifi ba a ɓangaren Allah ko su kuma su gaya masa gaskiya shi yasa zaka ga mulkin saddauna kullum abin ayaba ne saboda saddauna ya wata dabara ya jawo malamai kusa da shi suna ba shi shawara shi yasa za ka ga siyasar saddauna ta tafi da addini saddauna zai tafi kamfen zai tafi da carbi da dadduma ya musuluntar da maguzawa ya ba su carbi kuma ya ba su fasta aiki biyu yayi yayi kamfen kuma yayi ne ya yada musulunci yayi da'awa shi yasa a yanzu idan ka shiga yawancin ƙauyukan mu inda maguzawa suke sai su ce rabansu da su ga wani musulmi sun saddauna wani sai fito maka da tarbiya ce tun da saddauna ya zo ya kawo mana fassarsa da wannan tarbin ya musuluntar da mu ba mu sake ganin ku ba to amma yanzu yan siyasar mu wasu mafi yawan su sai dai su yawo da ƙwaya su ba ƴaƴan mutane su haukata su don cimma buƙatar su amma ba su shiryar da su ba magana daman ma su musuluntar da wani bai taso ba an taba wani ɗan siyasa da ya gwamna malaman addini na jihar suka je suka gaya masa game da maguzawa ka taimaka wajen musuluntar da maguzawa aka ce da malaman suka tashi sai tsaki ya ce wai ni ku ne maguzawa na ma'ana shi a mulkinsa babu ajandar a musuluntar da wani ba maguje maguzawa su yi zaman su a inda suke saboda shi yana ganin in sun musulunta yanzu sun daɗa matsowa sun shigo cikin population na talakawansa yanzu sun ƙara ɗora masa nauyi su ma gobe za su buƙaci famfo za su buƙaci titi za su buƙaci wukitan lantarki to shi kuma baya son wannan kaga wannan wani irin al'amari ne wani irin tunani ne aina ta zahabun ka ya in uwa sai mun watsake tunaninmu mun ɗauka cewa addininmu shi yafi komai muhimmanci kuma ma'abuta addininmu su zama su ne cikin kyakkyawar kama wannan zai bayi zuwa ga addinin ya yi kyau ya yi tsafta ya ba da sha'awa da za ka ga ba a fiye musulunta ba saboda me saboda malaman addini ba sa ba wa mutane sha'awa amma lokacin da malamin addini yake ba da sha'awa to mutane sun fi matsowa kusa da shi ko kai lokacin da kake firamare idan aka ce malamin ka na IRK shi zai maka bulalan makara sai ka kusa tashi daga makaranta irin sha biyun nan yaro hankalinsa ya tashi gida zai zo sai a turo anakan lahu ya zo yana karanta sunayen Allah casa'in da tara ubangiji yana da kyawawan suna guda casa'in da tara Allahu Ar-Rahman kuma yaro yana jin yunwa to ya za a ka taba tambayar yaro ka ce me kake so ya zama ya ce anaka Allahu nake so in zama ai ba zai so ba amma mai koyar da turanci sai a bashi albashi mai kyau sai ya sako kot ya gyara takalminsa ya tsafta anaka Allahu yana kan keke ka shagar da shi wancan ya hawo mashin da ka tambayi yaro me kake so ka zama in ka gama karatu sai ce so nake in zama sa amma baya so ya zama me anaka Allahu yanzu za ka ga malamai cikin kyakkyawar kama su sa kaya masu kyau su hau motoci masu kyau su yi turanci su yi larabci duk wani yaro ka cewa kake so sai ce so nake in zama malam wani saboda ya bashi sha'awa ko budurwa ce kuka kasa da shi sai ta ce malam nake so amma da mace sai ta zama mummuna a kasar Hausa sai a sa mata suna ta malamai ta malamai wai shi malam ko kyakkyawa ma baya ba ta sa bace haba malam har da kai kuma kyakkyawan mace kaga da wannan duk muka kori mutane suka daina son su zama malamai muka kori da haka dole dai ya 'yan uwa mu canja tunaninmu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta a jiya mun tike da karshen aya ta 28 cikin wannan sura mai albarka suratul fati yau za mu tashi farkon aya ta 29 me Allah ya ce مثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب علي ليغيظ الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما الله مدعوكتين سركيتي محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai dai Muhammadu dan aikin Allah ne ko ku so ko ku ki domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da magauta yana da waɗanda suke masa hasada yana da waɗanda suke jayayya da wannan matsayi da Allah ya bashi daga cikin su akwai Yahudawa ba sa so a ce Muhammadu manzon Allah ne domin su a tunanin su wannan manzanci na Ubangiji bai dace ba sai da ɗaya daga cikin su sai ba Yahude da haka Allah madaukakin sarki ce to Muhammadu Rasulullahi Muhammadu dai dan aikin Allah ne sawa'an ko ku Yahudawa ku yadda ko kar ku yadda ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا وكانوا من قبل وكانوا من قبل ولما جاءوا ما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتئون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أنزل الله بغيا بغيا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين Allah madaukakin sarki yana magana akan Yahudawa yace walamma ja'ahum kitabun min indillah yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum me gaskata abin da ke tare da su littafi shine alqur'ani abin da ke tare da su kuma shine at-taura qur'ani ya gaskata duk labarin da at-taura ta zo da shi wa kanu min qablu alhalin su Yahudawa sun kasance kafin zuwan qur'ani sun san labarin annabin qur'ani da shi kansa qur'anin har ma yastafihuna ala alladhina kafaru sukan yi addu'a a wajen Allah da ya taimake su akan sauran kafurai dan alfarmar annabin ƙarshen zamani dan alfarmar littafin da zai zo ƙarshen zamani kaga kenan sun san da labarin zuwan annabin sun san da labarin zuwan littafin Allah maɗaukacin sarki ce wa kanu min qablu yastabtihuna ala allazi falamma ja'ahum ma arafu amma yayin da abin da sun riga sun san shin ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa fala'anatullahi alal na tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai bi'sa an bihi anfusahum tirda abin da suka kai wa kansu da kansu shi ay yakfuru bima anzalallahu na kafircewa abin da Allah ya saukar bagyan dan kiyayyar an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi wai dan me Allah zai saukar da fallarsa akan wanda ya so daga cikin bayinsa ma'ana su suna ganin annabtar ƙarshen zamani bata dace ba sai da bayahude to da Allah ya saukar da ita ga wani baba Yahude ba su ba za su yarda ba kamar tawaye suke wa Allah kamar suna jin suke da ikon su ce Allah yi kaza kuma sai abin da suke so shi zai yi da haka Allah madaukin sarki ce tur da wannan mummunar ɗabi'a tur da wannan ta'addanci da suka yi wa kansu da kansu to da haka yahudawa suna adawa da annabi akan manzancin sa shi yasa anan Allah madaukin sarki ce Muhammadu Rasulullah to haka maguzawan larabawa su ma ba su yarda da manzancin manzan Allah ba wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai Muhammadu ba dan aikin Allah bane to shi ma dai Allah ya ce Muhammadu Rasulullah ko kun ki ko kun so Muhammadu dan aikin Allah ne to haka nan munafukai idan sun zo gaban annabi sai su ce mun yadda kai manzo Allah ne amma in suka juya baya sai su ce kai ku rabu da shi ƙarya ne idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun in munafukai suka zo maka sai su ce mun rantse da Allah kai manzon Allah ne sai Allah ya ce tabbas kam Allah ya san kai manzansa ne kuma Allah yana rantsewa da abin da munafukai suke faɗa maka a gaban ka ƙarya suke yi ba da gaske suke faɗa ba basu su yadda da manzancinka ba to da malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kalma ne dan ba da kariya ga annabi kuma suka ce daman a waje hudu Allah ya ambaci sunan annabi karara a Qur'ani duk waɗannan wajajen in ka kalle su tare faɗa Allah yake wa annabi waje na farko cikin suratu Ali Imran

Allah ya ce wa ma Muhammadun da dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba illa rasulun face manzo ne na Allah kada kalad min qablihi rusul kuma hakika manzanni da yawa sun shuɗe kafin sa afa in mata shin yanzu idan ya mutu au kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya ku bar tafarkin gaskiya ku koma baya da baya bisa ga digadigan ku na kafirci wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya bar gaskiya dan annabi ya bar duniya falan yadur Allah shay'a bai cutar da Allah komai ba wa sayajzi Allahu shakirin kuma da sannan Allah zai saka wa bayi masu masa godiya waɗanda suke bauta masa da annabinsa yana nan da baya waje na biyu cikin suratul ahzab ma kana muhammadun ma Allah ce ma kana Muhammadun da dai Muhammadu bai kasance a ba ahadin min rijalikum baban ɗaya daga cikin mazajen ku ba Allah yana so ya rusa wannan mummunan al'ada ta larabawa ta attabanni mai da ɗan wani naka, idan mutum ya ɗauki ɗan riko ya riƙe hukuncin ‘ya'yansa na cikinsa ya zama suna tabbatuwa akan wannan ɗan riko ta fuskar gado da kuma haramcin auratayya. wanda da larabawa suna wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki Zaid ɗan Harisa ya mai da shi kamar ɗan cikin sa har ana ce da shi Zaid ibn Muhammad kuma gashi Zaid ya saki na Zainab kuma annabi zai aura to da haka kafirai za su yi wa annabi gori cewa ya ya auri matar ɗansa to shine Allah ya ce ma kana Muhammadun aba adimi rijal daman Muhammadu ba baban Zaid bane da haka Zaid ba laifi bane dan ya saki mata annabi Muhammad ya aura walakin rasulullah sai dai shi manzo Allah annabin Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa waje na uku cikin suratul kitab ko suratu muhammad alladhina kafaru wa saddu an sabilillah ce kafaru waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillahi suka hana mutane su bi tafarkin Allah a a'malahum Allah ya bata ayyukansu wallazina kafaru wallazina amanu wa amilu salihati su ko waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai wa amanu bima nuzzila ala muhammadin kuma suka yi imani da abin da Allah ya wa annabi muhammadu kaffara anhum sayyi'atihim wa aflaha balahum ubangiji zai kankare musu kurakuransu kuma zai gyara musu al'amuransu to idan ka kalli waɗannan wajaje guda hudu duk za ka ga cewa Allah yana tare annabi ne kamar wani ne yake faɗa da annabi annabin baya nan sai Allah yake tare masa shi yasa malamai suka ce a cikin alqur'ani baki daya Allah bai kira annabi da ya'un nida da sunansa karara ba ma'ana yace da shi ya Muhammad saboda me saboda girmamawa in gaba da gaba ne Allah baya kiran annabi da sunansa tsirara saboda mutuntawa da girmamawa wanda wannan kuma ya nuna falalar annabi akan dukkan sauran annabawa su sauran annabawa Allah yakan kira su da sunan su tsirara gaba da gaba an gane ko ya nuhu ya ibrahim kad saddaqta ru'ya ya musa aqbil wa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya ya haka Allah yake kiran su da ya'un nida amma manzo Allah Allah bai kira shi da ya'un nida ba in Allah zai kira manzon Allah kai tsaye gaba da gaba sai dai ya kira shi imma bin nubuwa wa imma bin risala

النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تهتدي مرضات أزواجك يا أيها النبي يا to haka ka ga in dai ya da ce Allah zai kira manzo Allah to sai dai ka ji ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabi amma ba za ka ji ya Muhammad ba da haka malamai suka ce wannan ya isa ya nuna maka bambanci da daraja da kima da martaba da annabawa ke da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da haka ya Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce Muhammadun rasulullah kalmar Muhammad ala wazani mufa'al malamai suka ce ma'anarta shine abin yabo ko sha yabo wanda aka fi kowa yabo cikin bayin Allah ba wanda ya kai samun kaso mai tsoka na yabo da ambato cikin mutane sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za a kira Allah sai ka ji an hada da manzan Allah domin sai da wannan ne kalmar shahada take cika shi yasa Hassanu dan Sabit yace wa shaqqahu wa shaqqa min ismihi Liyu fa zul arshi mahmudun wa hadha Ya ce wa shaqqa Allah ya tsago wa manzon Allah min daga sunansa ya ara masa suna liyu liyujillahu dan ya girmama shi sai yace fa zul arshi mahmudun Allah na daga cikin sunayensa mahmud abin godiya wahaza muhammadu shi kuma annabi muhammad muhammad abin nufi abin yawan ambato abin yawan bege abin yawan yabo sallallahu alaihi wasallam malai ce Muhammad kalmar Muhammad mubtada mubtada ce rasulullahi kuma kabaruhu lalle annabi Muhammad manzan Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda suka suke tare da shi ai ashabuhu sahabbansa min almu'minina wanda suka yi imani da shi malai ce mubtada'un shi ma wani mubtadan ne kabaruhu kabar ɗinsa ashidda'u alal kuffari masu tsananin kausasawa ne ga kafirai abinda ake nufi da kausasawa ga kafirai idan maganar addini ta taso muminin kwarai baya ɗaukar kaskanci a gaban kafuri game da sha'anin addini da yawa daga cikin musulmi a yau lalacewarsu ta kai tsoro ma suke ji a gaban kafurai su faɗi su musulmai ne wani musulmin za ka samu a ma'aikata saboda akwai kafurai tare da shi tsoro yake lokacin sallah ya yi ma ya ce zai je addininsa alhalin su kafiran rana guda ake kashe musu dan addinin su ba ma rana ɗaya ba har biyu asabar da lahadi amma kai ka ce kawai zan je sallar azhar zan je sallar la'asar ba za ka iya ba wani wani irin tsoro ne akan addinin ka bai kamata ka ɗauki kaskanci ba sahabban farko akan addinin su sai dai komai zai faru ya faru to kuma wannan shi ya ja musu ɗaukaka da martaba a wajen Allah domin lokacin da ka mutunta addinin ka to lokacin kai ma za ka yi mutunci amma lokacin da addinin ka yi ƙasa ka wulakanta shi to kai ma wulakanta za ka yi da haka sahabbai sun samu ɗaukaka ne da daraja da martabar matsayi saboda addinin su ya martabu ya ɗaukaku sun mutunta shi to sai su ma Allah ya mutunta su kamar yadda Umar dan Khattab yake faɗa Allah ya kara masa yadda kunna qauman azilla fa azzana Allah bil Islam fa mahama btagaina al izzata bi ghairihi azallana Allah mu da mutane ne makaskanta da Allah ya so ya ɗaukaka mu sai ya babu musulunci in muka ce za mu nemi ɗaukaka ta wata hanyar ba ta musuluncin ba Allah zai kaskantar da mu da in kai ɗan siyasa ne kar ka ji kunyar ka ce kai musulmi ne a ko ina ne ka buɗe speech ɗinka maganganunka na kamfen da yabo ga Allah da kirari ga manzon Allah sai kai daraja amma yau abin mamaki sai kaga 'yan siyasa mu nauyi suke ji a gansu tare da mu amma ba sa jin nauyin a gansu a coci sun cire hula sun rufe ido saboda suna neman me ƙuri'ar arna a kiristoci amma malaman su masallatai ba su isa su su zo wajen su ba sai dai su su bi su sai dai malami ya bi honorable gida ko ya bi excellency gida amma shi excellency ko honorable ba zai biyo malam ya zo masallaci ya zauna ba sai in kakar zaɓe ta kusa sai in kakar zaɓe ta to wata al'umma ce za ta daraja da wannan bata daraja ta ba bata daraja abin da take ganin shine jarin da za ta game da Allah gobe kiyama da shi ba wannan shine matsalar mu ya ƴan uwa Allah yana so ya nuna mana sirrin ɗaukakan mu ne shine yake gaya mana tarihin iyayenmu da kakannin mu musulmin farko abin da suka rike Allah ya ɗaukaka su da shi shine daraja addinin su akan addinin su basu yadda da kaskanci ba basu yadda da wulakanci ba ka iya gaya musu magana su a karan kansu su kyale ka amma in ka taba musu addini sai inda karfin su ya kare wanda za ku ga yau waɗanda ba mu ba su suka riki wannan kambun yanzu kirista in ka zagi cross ɗaya duk haɗe kai za su yi sai sun ga bayan ka in ɗan siyasa ne ya faɗi wata kalma ƙwaya ɗaya mummuna ga addinin kiristanci wallahi sai ya dawo ya tuba in ba haka ba duk kiristocin Najeriya gabas da yamma kudu da arewa za su haɗe masa kai amma a yau ɗan siyasa mu sai su zagi addini ba sa jin sun yi komai kila ma wasu daga cikin malamai za su fito su kare su su ba su kariya ai ba a fahimci wannan rabul bane to da ba a fahimce shi ba me yasa shi ma ya shiga abin da bai fahimta ba me yasa ya shiga abin da bai fahimta ba in bai sani bai shiru mana da haka mun zama muce mu ne al'umma ko ma baya karkatacciyar kuka mai daɗin hawa kowa ya taka mu ya wuce namu su taka mu wanda ba mu ba ma su taka mu saboda ba mu kimanta kanmu ba ba mu kimanta addinin ba yan siyasa mu za su zagi addini kuma gobe dole mu je mu danna musu ƙuri'a ba sa ganin wani sauyi ko fushi tattare da mu ba mu nuna musu addinin yana da kima ba ba su gan mu da daraja ba da kuɗi kaɗan suna iya siyan mu mu ba matsala ba ce a wajensu amma sun san wa'incan su matsala ne a wajensu duk kuɗin da za su ba su in sun taɓa musu addini ba za su zaɓe su ba in za su zaɓe su sai sun je cocin su sun rubuta agreement da su za ku zaɓe mu akan sharaɗin kaza kaza kaza za mu danna muku ƙuri'a akan sharaɗin kaza kaza amma mu a masallatan mu ba ma kafa musu sharaɗi arha suke samun ƙuri'an mu ina a ce dukkan wani ɗan siyasa da zai zo masallacin mu lokacin zaɓe mu ce to ranka ya daɗe mun yadda da za zaɓe ka amma a baya an mana kuskure waje kaza waje kaza ba za a sake ba amma a baya mun kawo bukata kaza da kaza da kaza ta al'umma an biya ko kaza da kaza ba a biya ba to fa ya kan wannan bukatar sai an cika mana sharaɗin mu kafin mu yadda kafin mu yadda to inda za a rinka haka sai su san mun san kanmu mun san ciwon kanmu kuma da hakan sai muga addinin namu yana ɗaukaka wannan kuma zai jawo mu ma mu rinka ɗaukaka muna samun kima da daraja da haka dai sahabbai ashiddawa alal kufar suna tsanantawa kafirai malai ce ai la yarhamunahum abin nufi ba sa tausaya musu in dai akan sha'anin addini ne ruha ma ubainahum amma kuma suna tausaya wa junansu i junansu abin nufi in musulmi musulmin kwarai ne yana tausayin dan uwansa musulmi ko da wani sabani ya shiga tsakaninka da dan uwanka musulmi kane masa uzuri kana yadda da cewa musulmi ne shine abokin tafiya domin dan ya zama musulmi dan uwanka ba yana nufin ba za ku samu saɓani ba jam'iyyar siyasa za ta iya raba ku shi ya fahimci jam'iyya kaza kai ka fahimci jam'iyya kaza shi ya shiga jam'iyya kaza kai ka shiga jam'iyya kaza amma hakan baya nuna ku rinka la'antar junanku ku rinka tsine wa junanku ku haɗu ba za ku gaisa ba ka ce duk dan jam'iyya kaza arne ne kuma ka san ƙarya kake yi duk yan jam'iyya ka za a dalai ne kuma ka san ƙarya kake yi a kowace jam'iyya akwai na gari akwai na banza amma kai tun da la ilaha illallah ta haɗa ku ta fi ƙarfin kowace jam'iyya a ka. amma ba mu ɗauki wannan ba shi yasa jam'iyyun siyasa suka rarraba mu faɗan ƙabilanci ya rarraba mu faɗan gari da gari ya rarraba mu sai muka tarwatse muka watse ya zama ba mu da kima ba mu da daraja ba mu da mutunci a gaban makiyanmu domin sun san aikin banza ne taron tsintsiya ce babu shara Allah ya ba mu ka'ida sahabban farko ba sa saurara wa kafirai amma suna tausaya wa ƴan uwansu musulmai mu ka yau in ka kalle mu muna tausaya wa kafirai ba ma son ƴan uwanmu musulmai sai ka samu mutum musulmi ya fara aiki a ma'aikata shekara talatin bai taɓa kawo ɗan uwansa musulmi ba dangin sama na ƙauye in za su zo ziyartar sa sai ce a aje su a gida kar su zo ofis dan kar su ga matsayin da yake su nemi a kawo wani a wajen amma su ko wanda ba mu ba haka suke ba duk inda ka aje wanda ba musulmi ba a ma'aikata shekara ɗaya biyu in ya samu dama sai ya jawo dan uwansa me kosai za ka kai kofar ma'aikata a bata waje tana kosai da ta ji an ce za a ɗauki ma'aikata za ta karɓo takardar dan uwanta ta kawo sai ka ga an ɗauki dan uwanta da haka da haka nawa suka samu aiki cikin yaransu shi yasa su ba su da yawan ƴan ƙwaya saboda suna da masu aiki sun samar wa ƴan uwansu aiki amma mu dole a samu ƴan ƙwaya frustration ya dame mu yaran mu sun gama karatu ba aiki kowa ba kishi sifar ruhama'u bainahum babu ita yanzu a tare da mu illa man rahima rabbuka wa qalilum ma hum kaɗan ne cikin musulmi masu kishin ƴan uwansu masu tausayin ƴan uwansu wanda suke damuwa da damuwar ƴan uwansu makiya sun riga sun gano wannan sirrin in muka yi riko da shi za mu samu ɗaukaka sai suka biyo mana da hanyoyin da za su tarwatsa mu kuma sun yi nasara a kanmu duk wani abu da zai raba kai sai kaga akwai shi a cikin mu kuma an yi nasara ya raba kan namu ƙwallon ƙafa za ka ji wani da wani suna faɗa wancan ɗan Real Madrid wancan ɗan Barcelona wancan ɗan Liverpool wancan ɗan kaza da Real Madrid ɗin da Barcelona da wata tsiya ce su duk ƙasarsu ɗaya tsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya su gama kwallon su ci junan su su rungumi juna a gaisa a rabu kowa ya je ya kwashe kuɗin sa account kai kai da dan uwanka kuna zagin juna kuna faɗa kuna kashe juna kaga an gama da mu an lale mu yanzu idan ka je Amerika Amerika ita ce uwar demokradiya shekara sama da 250 Amerika ana demokradiya amma jam'iyya biyu ce kawai Democrat Republican amma mu Najeriya adadin jam'iyyunmu ya kusa ya kamo adadin sunayen Allah 99 wata jam'iyyar ma sai ka samu ba kowa a ciki sai mutum ɗaya shi kawai shugaban jam'iyyar shi kaɗai ko sakatare bai da shi yasa idan aka zo ana faɗar sakamakon zaɓe a jihohin mu sai ka sha mamaki AAA eh, eh, eh, single board ba ma kowa sai ka ji wani ɗan siyasa yana ta kai ce wai yanzu ni a jam'iyyata ba wanda ya zaɓe ni ni kaɗai wallahi ƙarya ne ai ko kowa bai zaɓe ni ba matata ta zaɓe ni an maka fafa lolo baka gane ba alƙalman aka raba maka hankali aka yi maka walawala ta yanta ta ka tafi can ka tafi can su zare zaran in gama da mu in gama da mu abin da kadai zai dawo da mu cikin hayyacinmu ya yan uwa mu gane kalmar shahada ta garu komai ta fi karfin komai in mutum ya faɗe ta ya zama ɗan uwanka ko kabilar ku ta bambanta ko garin ku ya bambanta ko yaran ku ya bambanta ko kun bambanta a jam'iyyar siyasa wannan ta fi komai to matukar ba mu dawo cikin wannan hayyaci namu ba mun rike kalmar shahada mun sifanci da sifofi irin wanda sahabbai suka sifanci da su na ƙaunar juna da san juna da mutunta juna da yadda a sadaukar da rayuwa dan dan uwa wallahi ba za mu ci nasara ba a irin wannan rayuwa da muke gani za mu mutu da takaicin duniya kuma mu je mu tashi da takaicin lahira Allah ya kiyaye da haka Allah subhanahu wataala yana sifanta mana sahabban annabi dan ya nuna mana mu ma inda gaskan so muke mu kasance tare da annabi to mu da wannan sifar domin magana ba ta baki bace ta aiki ce da'awa ce duk ka ce wai kai ne na annabi kai ne masoyin annabi inda baki ne kadai aikin banza ne wadda'awa ko wadda'awi ma lam takun bayyinatun fa abna'uha adiyahu kowa ma zai iya fadar wannan aiki amma aikin ka shi zai nuna kai din da gaske kake yaya ake cike form a registration dan a zamo tare da annabi sharadin أشداء على الكفار رهماء بينهم أوتاير الله يتي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يهبهم ويهبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين حين دي أشداء على الكفار رهماء بينهم ذاك ما ليت رهماء بينهم خبر ثاني أي متعاظمون متواضئون أبن في متعاطفون سنة دا توتين جونا متواضون سنة أو نجون kalwalidi ma alwaladi kamar yadda kaga uba da ɗa to haka ake so musulmi ya kasance da ɗan uwansa musulmi tarahum zaka gansu ai ayyuhal mukhatab ya kai mai saurare to basiruhum zaka gansu ganin ido inda za a nuna maka sahabbai a yau ruka'an sujjadan suna ruku'u suna sujjada ma'ana dai suna kula da sallah ba yadda za a yi ka zama kana tare da annabi ba ka sallah alama ta fili da ake gane sahabbai da ita inda za a nuna maka su kula da sallah malai ce halani hali ne guda biyu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan kuma suna yin hakan ne dan neman yardar Allah da kuma amincewarsa falalarsa da kuma yardarsa simahum ay alamatuhum alamatu mala yake mubtada wannan ma mubtada ne fi wujuhihim a fuskar su shine khabaruhu ai wa huwa nurun wa bayadun yu'rafuna bihi fil haske da kyalkyalin da za a gane su da shi a ranar gobe ƙiyama. ai annahum sajadu fid dunya wanda ke nuna cewa sun yi sujada a duniya ka'idar shine ita sallah tana sa hasken fuska tana sa annuri akwai bambanci tsakanin farin mutum da kuma mai annuri annuri mutumin da koda baki ne ta fuskar fata in ka kalli fuskarsa zaka ga alamar rahama zaka ga alamar mutunci zaka ga alamar girma da kima to sahabbai suna da wannan sallah ita take haifar da wannan amma mutum ko mun kalkalin fuskarsa ko mun farin fatarsa in dai baya sallah in kaga fuskar sai ka ganta da duhu duhun kafirci duhun rashin walwala duhun rashin imani duhun rashin kwanciyar hankali da aka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alamar da ake gane su da ita a fuska da ka gansu zaka ga annuri zaka ga kyalkyalin hasken imani zaka ga kuma alamomi na kwanciyar hankali shine Allah yake min asari sujud sakamakon tasirin wannan sujada da suke malai yace muta'alliqun bima ta'allaqa bihi al-khabaru ay ka'inatun wa uriba halani min damirihi kalmar fi wujuhi min asari sujud shi ma an yi irabin a matsayin hali na damiri almuntaqilu ila kabar wanda ake kirarsa zuwa ga kabari qala al imamul imam al daga cikin malamai magabata yake wala yuzannu anna min as-sima ma yasna'uhu ba'd al-mura'ina amma kada a dauka cewa kadai alamar ita ce abin da yau waɗansu daga cikin masu yin abu dan riya suke yi min asari hay'ati sujudi tafi ta goga goshinsu a ƙasa har yayi tabo wai da an gansu an ga alamar suna sallah in wannan yi kai dan a ce kana yi to wannan ba shi Allah yake nufi ba ana amma wanda ba wai yi ba Allah madaukakin sarki ya kaddara masa hakan ya kasance to wannan kuma ba zai zama abin zargi ba kala fa inna zalika yace domin haka min simal khawarij yana daga cikin alamomin khawarijawa ubangiji yace zalika ai wannan abin da aka ambata ai alwasful mazkuru sifar da aka ambata a baya masaluhum fit tawrati ita ce sifar sahabbai a cikin at-taura ai sifatuhum fit tawrati kitab sunan su a cikin littafin at-taura allazi unzila ala Musa wanda aka saukar ga annabi Musa alaihi salam ma'ana kenan har a cikin at-taura akwai bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa da kuma bayanin sahabbansa da sifofinsu sai Allah ya ce wa masaluhum fil injili haka nan ma akwai sifar su a cikin linjila littafin annabi Isa mala yace mubtada'un wa khabaru kalmar wa masaluhum fil injili mubtada ne da khabar in akhraja shabahu kamar shuka ce wacce ta fara hudo da hudatta an gane ko Mali ce bi sukuni da'i wa ƙuri'a bi fatiha an karanta shab'ahu an karanta sha'da'ahu ma'ana da'un ɗin ko kai mata sukuni ko kai mata fataha kuma dukkan nan biyun ma'ana ɗaya ce ba ta bambanta. Abin nufi dai firaku, ƴan ƙanana ƙananan huda na bishiya ko na ganye ko na shuka to dan haka haka sahabbai suke in ka gansu a cikin abin da Allah ya sifanta su da shi cikin littafin at-taura da farko za ka ga suna da rauni amma daga baya kuma za su zo su yi ƙarfi. to haka addinin musulunci ya fara kuma haka sahabbai suka fara kuma haka dukkan wata da'awa ta gaskiya take farawa domin farkon annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fara da rauni daga baya kuma suka zo suka kasa suka yi karfi irin yadda shuka da farko take farawa da rauni daga baya kuma ta zo ta kasa ta yi karfi shine Allah madaukakin sarki yace wazkuru iz antum mustada'afuna qalil تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأمدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Allah ya ce da annabi wazkuru ku tuna kai da sahabbanka id antum qalilun a lokacin da kuke ƴan kaɗan mustad'afuna raunana takafuna an yatakaffafakum kuma nasu kuna tsoro kada kafirai su mamaye ku su gama da ku fa ayyadakum bi nasrihi sai Allah ya zo ya karfafe ku da taimakon sa wa razaqakum min at-tayyibati ya arzuta ku da dangin ababan more rayuwa ku tuna wannan la'allakum tashkuruna dan ku wa Allah godiya a wata ayar Allah yake wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum Allah ya ce wa laqad haqiqa nasarakum Allahu bi badrin Allah ya taimake ku a ranar yakin badar wa antum azilla lokacin kuna yan kankani yan kadan ba ku da karfi to da haka shi musulunci haka yake farawa da rauni sai kuma ya zo ya karfi sifar da ake gane sahabbai da ita wacce alqur'an wacce linjila ta faɗa littafin annabi isa shine da farko za ka gan yan kaɗan daga baya kuma za su zo su yawa to kuma wannan shine abin da sarkin rumawa raƙal ya tambayi abu sufyan ya ce da yaya suka soma da yawa suka soma ko kuma yan kaɗan kaɗan ya ce da yan kaɗan kaɗan suka soma ya ce to amma yanzu kuma ya suke raguwa suke ko karuwa ya ce wallahi karuwa suke kamar wutar daji sai ce ka kwantar da hankalinka duk annabi da haka ya fara da'awarsa da mutum ɗaya mutum biyu uku hudu sai su zo su mamayi gari sai su kuma su cika duniya baki ɗaya da haka wannan yana daga cikin sifofin annabi da sahabbansa wanda Allah ya bayani a cikin littafin linjila littafin annabi isa da haka dukkan wani kirista masanin linjila ya san da wannan sifar kuma ya san cewa musulunci ba zai taɓa karewa ba a duniya domin linjila ta nuna addinin musulunci ba zai kare ba to amma saboda dai ƙarfin hali na makiya Allah duk da sun san ba za su iya gamawa da mu ba ba za su iya bishe hasken addinin mu ba amma ba za su daina mana ɗauki ɗai ba to amma alƙawarin Allah ne wannan haske na musulunci ba zai taɓa bushewa ba tun da ya fara ba zai taɓa yiwa duniya ta wayi gari ba a musulunci ba duk yadda za su yaƙe mu ta ciki da ta waje ta fili da ta ɓoye ba su isa su bushe hasken Allah ba shi yasa Allah ya ce yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun suna so su bushe hasken Allah ko da da baki amma Allah ya alƙawarin sai ya cika haskensa da suna so ko ba sa so da ka masaluhum fil injili kazarin akhraja shatahu fa azarahu kamar misalin zar'in shuka ce aka raja ta fitar da shafa'ahu hudatta yan kanana kanana fa azarahu daga baya sai hudatta zo ta yi kwari qala qatada imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi yace ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil injil sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sifarsu a cikin injila maktubun a rubuce take annahu sayakhruju qaumun cewa wasu mutane za su fito yambutuna nabatar zar'i za su rinka farawa da kamar tsiro na shuka da rauni su zo su yi ƙarfi ya muruna bil ma'ruf amma suna umarni da kyakkyawa wa hauna anil munkar kuma suna hani ga aikata mummuna Allah yace fa azarahu ma yace bil wa qura bil qasri an karanta fa azarahu da kuma fa azarahu fa azarahu bi ma'ana fa qawwahu ya karfafe shi domin daga kalmar al'azru ne al'azru bi ma'ana al-quwwa washdud bihi ko ushdud bihi azri azri bi ma'ana quwwati amma fa'azarahu bi ma'ana fa'awanahu shine mala ce qawwahu wa aanahu fastagalaza ana nan ana nan shuka in ta fara tasawa sai kaga ta fara kumbura fastawa ala suƙi sai kaga ta kama reshe ta yi kwari a jikinsa ai kawuya ta karfafa wastaqama kuma ta miƙe alhalin kwada tana da rauni kamar ma ba za ta zauna akan reshen ba shine fasawa ala suqihi sai kaga ta daidaita akan reshe malai ce usuluhu jam'u saqin kai masuqihi ana nufin usul tushe na bishiya wanda jam'i ne na kalmar saq ubangiji ya ce yi yu'jibu zurra to idan shuka ta yi haka duk manomi in ya ganta sai ta burge shi sai ya ji daɗi to haka sahabbai wannan ƙarfin da suka yi duk mumini in ya ji sai ya ji me daɗi irin yadda manomi in ya ga ya shuka ta yi kyau yake jin daɗi haka mumini in an karanta masa sifar sahabban annabi sai ya ji me daɗi wannan shine tashbihi tamsili ana kwatanta wancan da wannan to kenan duk wanda kaga ya ji labarin sahabbai ya ji haushi shi kuma menene kafiri ne ba mumini bane ba kamar yadda duk wanda kaga shuka ta yi kyau amma da ya ganta sai ya ji haushi to ba shi ya noma ba amma in dai manomi ne ko shi ya noma to shi da ya gani ya san abu yayi ne yayi kyau kuma sai ya ji daɗi da haka Allah subhanahu wataala yake yujibu zurra shuka in ta kai ga wannan gaci tana ƙayatar da manoma ai zari zari'ahu wanda ya shuka ko wanda yake taya shi murna lihusni misli lihusnihi saboda kyan da shukar ta yi sai bala yace mislu sahabati ridwanullahi alaihim haka misalin sahaban annabi yake amincin Allah ya kara tabbata da su a gare su li'annahum bada'u fi khilla dan sun fara da karanci wa ba'af da rauni fa kafaru wa qaw sai suka yi yawa kuma suka yi karfi ala ahsani wujuhi bisa ga mafi kyawun kama li yaziza bihim alkufar ubangiji yayi sahabban annabi irin wannan yabo da kirari ne dan ya ba kafirai haushi Mana shi ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da baya son abu in aka yabi abin sai ya ji me haushi in kuma kana son abu in aka yabe shi sai ka ji me daɗi to da wannan ne imam Malik ya ce duk wanda ya zagi sahabi kafiri ne imam malik dan anas ya ce domin duk mutumin da ka zaga alama ce ta kana jin me haushinsa tare da cewa ba duk wanda kake jin haushi kake zagi ba to shi sahabi jin haushinsa ma ko baka kai ga ka zage shi ba kafirci ne to ina kuma ga ka wuce jin haushi har ka kai ga kayi zagi ai wannan kafirci ne plus kafirci plus kafirci da haka imam mali ya ce kaulan wahidan duk wanda ya zagi sahabi kafiri ne domin laifin da bai kai zagi ba ma in an yi wa sahabi ana kafirta shine jin haushi to ina kuma ga an zage shi da haka Allah yace li yaghiza bihim al-kuffa mala yace muta'alliqun bima hazufin dalla alaihi ma qablahu ai shubbihu zalika. abin nufi an kamanta su da wannan ne dan kafirai su ji haushi wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum ubangiji ya alkawari ga masu imani da ayyukan kwarai na baki ɗayansu kalmar minhum anan ba tana nufin wani sashi na sahabbai ba duka ba domin min din anan ba ta ba'idiya ba ce min ce bayaniya akwai min a larabci wacce take nuna dukkan abu ba sashin sa ba kamar yadda Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin ay min jami'in nabiyyin عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتبى من رسول أي من جميع الرسل ذاك من تنزوى دمأنر جميع الشيء با بعض الشيء با ذاك أنند الله يتي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من جميعهم دكا وند الله يي إيماني يي أيكي نجري باكي أين صحبي الله يمسى القوارن مغفرة وأجر عظيمة غافرة لكم لا دامي الجرمى shine ma da ce wa min li bayanil jinsi min din nan dan bayanin jinsi ne la litabidi ba tana nuna shashi ba li annahum kulluhum kullahum bi sifatil mazkura domin duk sahabban annabi suna da wannan sifar da aka ambata da haka Allah ya musu alƙawarin gafara ya musu alƙawarin lada mai girma mala yace aljanna shine aljanna وفيها بيان فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم cikin wannan ayar akwai bayanin fallar sahabbai kai tsaye wa makanatuhum al-aliya da matsayin su madaukaki wa karamatuhum inda Allah da karamcin su a wajen Allah wa hadha akhirul qismi al-awwal min al-qur'ani wa huwa al-mutawwal wa qad kutima bi suratayn huma fil haqiqati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasiluhuma انفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهرا كما كتم القسم الثاني وهو المفصل بصورتين هما نصرة له بالهال على قصده بالنصر باطنا ما ليت wannan shine ƙarshen kaso na biyu na surorin da ake kira da suran na al-mufassal domin duk ya san ulumul Kur'an, ya san abin da ake kira da al-mufassal waɗansu surori wanda aka ware a qur'ani aka sa musu wannan suna to suma ma iribi ne akwai tiwalul mufassal akwai kisarul mufassal tiwalul mufassal suna faruwa daga suratul jafiya su tike da suratul hujurati to wannan shine karshen diwalul mufassal an ce da su diwalul mufassal saboda adadin su ya haura sura aya hamsin ah, hamsin hamsin ko kuma sun doshi aya hamsin hamsin amma ba su kai ɗari ba shi yasa aka kira su da haka akwai almi'un mi'un surorin da ayoyinsu suka kai ɗari suka ɗora amma ba su kai ɗari ba mufassal akwai kisar akwai diwal diwal waɗanda suka doshi hamsin amma ba su ƙarasa haka ba to ire-iren waɗannan ko kuma suka doshi hamsin amma ba su kai ɗari ba to su ne ire-iren waɗannan wanda wannan ita ce ta ƙarshen su da haka mala ce in muka kalle su da kyau ta ƙarshen su ita ce suratul fatih farko ta fara bayani da bawa annabi kariya da taimako inna fatahna laka fatahan mubina ƙarshe ma ta cike da bayani da bawa annabi kariya da kuma taimako gare shi da kuma sahabbansa da addinin sa baki ɗaya da haka wannan shine ƙarshen kisar atwalul mufassal Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta كان لنا من كريه بام إفني سنتتا والسلام عليكم ورحمة الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين